وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ضحك أشيد من كراتم لهم البداية في أصول الفقه نوحيد عبد السلام بالي za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na takwas a ƙarƙashin babi na biyu da yake magana akan al-ahkamul za mu tashi a kan babiɗi na biyar ya ce khalis ko abin da ke tattare maka bayanai da yawa na biyar a ilimin usulul shi ne a shirɗul ju'li wajibut tanfir sharaɗin da bayi suka sanya shi ko suka samar da shi wajibi ne a zartar da shi malam yukhalif nafsan shar'iyya matukar da bai saba da wani gundarin dalili na shari'a ba abinda malamai suke cewa sharaɗi ya kasu gida biyu ta ɓangaren wanda ya sa shi an yi duba da waye ya sa sharaɗi yana kasuwa gida biyu akwai sharaɗi na shari'a bisa da asar ce shari'a ce ta sharɗanta shi akwai sharaɗi wanda ake cewa jo'uli shi ne wannan da muke ciki shi ne wanda bayi suka sa shi a tsakankaninsu kuka zo ka shaɗanta in kuka zo hanya tana da ƙarya hudu ta yi mahaɗa a tsakiya to kada wanda ya fara wucewa sai na ɓangaren dama ya wuce sannan ne bi masa sannan ne bi masa sannan ne bi masa kamar da ake a bada hannu aka zo jashin ko alƙur'ani aka faɗa haka a hadisi mutane da suka haɗu suka sa kan su an yi haka shi ne rayuwar tsari zai tafi to sharaɗin da aka samar da shi a kankanin bayi wajibi ne a karɓar shi in dai bai ci karo da wani gundar nasi na shari'a shi matsalarsa bai karo da shari'a ya ce ba za a yi shi amma in bai karo da shari'a ba shari'a ta yadda a yi shi المسلمون على شروطهم musulmi na tafi da al'amuransu a kan sharaɗin da suka zartar wa junansu musulunci ya da da an fahimci bayanin to so da ka sharaɗi iri biyu ne an yi duba da waɗanda suka sa sharaɗin shi shari'a ce ta sa ce a sharɗin ɗayan bayi ne suka sa a tsakanin su ce a sharɗin yanzu an gane wannan to shi ne sai mala yake so a sharɗin ju'udi shi sharaɗin da bayi suka haɗu suka sa shi a tsakaninsu wajibu tunfi wajibi ne a aiwatar da shi a zartar da shi a aiki da shi malam yau khalid nasar shari'a shari'a matuƙar da ya saba da wani gundarin dalili na shari'a shi matsalarsa a ci karo da shari'a in ya ci karo da nasi na shari'a to ba za a yi shi ba amma in bai ci da da zarci na shari'a ba to lalle ne a yi shi an ka wannan abubuwa da yawa za su fito fili gare mutum ba zai zo yana maka misali yanzu ai kamar abin da ya shafi ba da hannu ne ka ce idan ja ta tafi tsar kowa ya idan kuma ruwan tsorawa ka shirya za ka tafi in ka ga wato ainihin kore ka ruga a guje ka tafi za ka baka da wannan ya ɗagutanci ne ba har yahudanci ne ba yahudin ne suka wuce kai mana tsari ne za a samar a bayi in ba haka ba sai abubuwa su zama barakada na ce sai na wuce kace sai ka wuce muka zo muka turko turko kai baka wuce ba ni wuce ba me kenan gari yawa an fahimta shari'a ta yarda mu sa wani tsarin da zai tafiyar mana da al'amuran mu da samu sauƙi tafiyar da su ko kuma aka sa dole kai ba za ku zo ka ce a ah, to Allah ne ya dora mu manzo ne ya dora mu wannan abu ku rasa dangajin ku ne duk na zo zan wuce sai da ta kama ni a ku ta zama ɗan maragara haka fahimta al'amura ce a fahimta ce azabi ɗin tsari abin da ke tattara maka bayanai na shida a ƙarƙashin wannan ilimi na usulul fiqh ce almani'u abin da ke hana afuwar wani abu shi ne mani ga abu an ce ka yi sai wani abu ya zuwa hana yin to wani shi ake cewa mani su sai faɗi fassarar da malamai na usuli suke wa mani suka ce ma yalzamu min wujudihi al'adam shine abin da samuwar su ke tilasta rashin wani in dai samu ba zama dole a rasa wani abu wala yalzam min adamihi wujudin amma bai zama dole aka same shi sai an samu wani abu wala adam ko baya tilas a rasa shi ba ba wani abu yana kama da zaurance-zaurance haka amma an zo maka da a misalanci da bayani sai ka fahimce shi misali mani'i shi ne abin da yake wajabta rasa wani hukunci sakamakon samuwarsa duk abin da samuwarsa ta hana aiwatuwar wani hukunci shi ake cewa mali. Allah ya hukunta mana yin sallah ko? ya dora mana yin sallah wa aqimu sana ku tsaya da sallah mazan ku da matan ku sai haila ta samu mace ko tana sallah idan tana da haila na kansa to in je aka samu haila a mace to za a rasa sallah haila mani'u ce an fahimta hukuncin kuma ita ce sallar da aka ce ai to duk abin da in ya samu kike wajabta na nasarta wani hukunci shi ake cewa mani shi ne suke cewa ma yalzamu min wujudihi al Shi ne abin da samuwarsa ke tilasta rasa wani samuwa haila ta tilasta rasa hannu yanzu an gane wannan bayanan gaba wala yalzam min adamihi wujud amma baya tilasta an rasa shi kuma sai an samu wani hukunci kuma ma'ana ba za a ce lalle dan ba haila dan ba haila dole sai an samu sallah ba Ake zama ba ta haila amma ba lokacin yin sallah ba ne sai zama ta yi haka an fahimta su shi ne cewa wala yalzam min adamihi wujud amma baya da in ba shi sai an samu hukunci ya baya da dan ba haila kuma ce ta ke ta sallah ai sallah ba ita ake ta sai ko da shi an fahimta ko kana da lokaci da haka in aka samu haila za a rasa sallah amma ya nuna kuma aka rasa haila lalle an samu sallah yanzu ana ta gane bayanin wala adam ko ba yana nuna lalle ba haila ba kwace sai a rasa haila dole wannan shi ake cewa mani a shari'a idan ka ji malamin usulul fiqh sun ce mani to wani abu da yake zuwa ya hana aiwatuwar wani hukunci amma baya nuna kuma lalle in ba shi sai an samu wannan hukunci ko sai lalle an rasa shi abin da yake hana hukunci to shi ne yake cewa wannan wani abu ne da yake tattare maka abubuwa da cewa ƙarƙashin a iya samun mani a ibada a iya samun mani a mu'amala an gane ma'ana yana shiga gurare daban-daban yanzu misali rashin lafiya Allah haila ba shi ko haila ba rashin lafiya ba Kan da aka ce ta aka ce masa lalle ya azumi ku ce ba alaikum siyam rashin lafiya ta same shi ko sai aka ci ta kai ba kai ba yin azumi rashin lafiya ta ne ce ce ma ne ce ta hana shi yin azumi kaga kan mun faɗi mane a sallah nan mun faɗi mane a azumi ka iya samun mane a cinikayya ko mane a auratayya ko wani abin da ya kamata shi sa yake da kai abdalu ustadi abin da ke tattare ma abubuwa da yawa na shi ma'ana ina zuwa gurare daban daban daban daban shi da amfanin ka san wannan an ba ka wani ki ne mabuɗi ne in ka shiga gurare daban daban za su gane me ma ne a sallah me ma ne a azumi me ma ne a zakka me ma ne an gane su haka sai ce abdadu sadi sadi kan abin da ke tattare ma hukunce hukunce da yawa na bakwai a sahi lafiyayyen abu ingantaccen abu abin nufi ingantaccen hukunci lafiyayyen hukunci wani hukunci ne ake ce masa ingantacce a gurin malaman usulul fiqh suka ce al-mustawfi bi shuruti duk hukuncin da cika sharaɗansa wa arkani da cika rukunansa wa tarattaba alaihi atharuhu abubuwan da suke biyo bayan tabbatar rukunai da shirkai suka biyo baya amfaluwar da ake samu ta bayyana wa bari bihi zimma kuma gundarin wanda ya aiwatar kansa ko gangar jikinsa ta kubuta daga fada ne to shi ake cewa a misali mutum sai ya sallah ya yi da ruku'unta da sujjadarta da zaman tijiyarta da ɗan ake ne kuma bai yi ta ba sai da ya samar da ƙarfi sai da ya rufe tsiraicinsa an gane ko sai da ya fuskanci al'ula abubuwan da aka ce shafi ne sai da ya samu sai da lokacin ta iya yi ko saboda haka to ya samar da sallah tare da tabbatar shari'an an ce ba a yi tsara ta da sitira shari'i su an fuskanci alƙibla ya fuskanci an gane shari'i sai lokacin ya yi da ya basu da lokacin ya zama da ƙarfi? sai da ya ƙarfi ya yi to ta zama sahiha kun gane ta samu tambarin siha saboda sharaɗan da ake bukata a samu da rukunai su sun samu irin wannan sana ita ce ya tarattabu alaiha akar siha amfanin ingantuwar da suke bayyana a tare Ya ce sallar ka an karba karɓar shi ne asa na cewa ta inganta an fahimta ko ta isar maka ba mai cewa sai ka sake yin azara ta ka shi ta riga ta yi to shi ne wa bari a bihe filma ya zama gundarinka ya kuka daga akama ka daga laifin ka sallah ba ko daga a ce sai ka sake an fahimta to shi ne ake cewa asahi ma'ana asahihu hukuncin da yake samun tambarin inganci shari'a a bisa bayanin malaman usul fikin al mustafi da shuruɗi shine dukkan aiki ko dukkan hukuncin da shari'ansa suka cika cika shari'ansa wa alkani rukunansa ma suka cika wa tarattaba alaihi atharuhu abubuwan da suke biyo bayan tabbatar rukunai da sharaɗai su ma suka biyo bayan a cikin an karɓa nauyi ya sauka da kasafin da kai an fahimta wa bari a cikin simba kuma ya kuɗi daga a kama shi da laifin bai ba ko da kace sai ya sake to wanda shi ake cewa astahi to in ka san wannan za ka iya samun sallah ingantacciya azumi ingantacce zakka ingantacciya an gane hajji ingantacciya ko ingantacce an gane to haka duk ibada sadaka ingantacciya sai ta cika sharɗanta ta cika sallah ingantacciya ita cika sharɗanta ta cika hukuranta ko za a iya samun sakayyar cewar Allah ma zai ba da lafiya saboda an yi da ce a mai cewa ba kai saboda kai ba ka yi mu shi da ne mun ga kai kuma kai irin yadda kake an fahimta to wannan shi ake cewa as-sahih haka sun ce as-sihha hukuncin kanganci akan ibada ko kuma wani abu da ake aiwatarwa na aiki sai ce abbabu tsani abin da ke tattare maka bayanai masu ɗimbin yawa na takwas alfasit ɓatacciyar ibada ko ɓataccen aiki ko ɓataccen hukunci an gani? me ake nufi da alfasit jama'a na usul ke sun faɗa shi ce ma kuka da hukunan biyu ne Shi ne aikin da ya rasa wani rukuni daga cikin rukunansa a shartan min shuruti ko ya rasa sharaɗi daga cikin shi kishiyar wancan ce da muka fita kana yin sallah ba rukun ta shi na, salatu ta da sallah ta kasacciya ce ba ta samu tambarin inganci kana yin sallah ka zuci girka Na ba baka da sallah an sai a rasa sharaɗi musamman ya zama ba wai rashin iko bane da gare ka kana da ikon da suke kai yau yau kai ba da kaya za ka yi sallah ba ka da sallah an gane ko sai dai magana ta zama ma asibiti da kai to shi ake cewa fasid da ibadar da wato ainihin ta rukuni ta rasa sharaɗi ko wuji da mani'un min sihhati ko aka samu wani abu da ke iya hana ya inganta an samar da shi da shar'ansa da rukunansa amma an samu abin da yake hana ya inganta kamar misalin da muka bayar a sallah na ne haila sai ta zama tana haila cikin shekaru a ce mutum yana dan yana haila da zai sallah ba sai sai sallar da rukunan ta kika sai da ta ta je ta wanke ta kanta ta abin amma ba ita ta tsaka ka wata da jinin na zubo an gane wannan hailar ta zama ne ko sauran sharɗan duk sun samu ba za ta zama mai tsaki ba sai ba hailar ba wannan hailar ta zama ne a sallar ta zama ingantacce da ta zama fashi da sallah an fahimta ko ko ko mutumin da shakarar kuwa mutumin da ya je ita da ya ce a da aiki duk watannin na Allah ne kuma shi yake yi haji tunda ban samu zuwa a lokacin sosan zulhijja ba kuma ne yanzu na samu zuwa a rabiul awal bari masa hajjin an gane ko wannan abun ko kuma ka kaji aikin hajjin a lokacin wannan shi zai mace ƙarnasa ne sharaɗi sharaɗi sai a cikin watannin hajji za ka sannan za ta maka Kuma to aka zo aka ce to an je kun je wajen da za a aikin hajji ga ku a cikin iskin inda za a yi aikin hajji amma wuta ta kama ta ƙi mutuwa har kwanaki aikin hajji suka tare a shawo kan wuta ta ranar za ku je ku zama ku aikin hajji ku ba ta har ba za ta yi ba ko kun ga mani ne a shi duk inda ake so ku cika kun cika kun zo garin ko kun sa ihramu kun yi labbaika kun yi kaza amma ga gurin ba zai shigo ba a je a yi ibadar da ake a gurin an samu mani an fahimta to kamar irin waɗannan abu to aka ta irin wannan zai hana ta to sai bayan aka iya ta ce wannan ibadar mahaddata a bana sai da Allah ya samu shekara da zuwa ku ma bana dai ba a samu haji sai ladan niyya ko yawa الباب التاسع abin da ke tattare maka hukunce-hukunce da yawa na tara a cikin ilimin usulul fiqh al da huwa al-batil idan malaman usulu suka ce abu batacce ne shi suke cewa wajen al-batil rusashi batacce da rusashi da abu gudanar musamman a gurin jumhurin malamai ba sa raba batil da fasil hanafiya ne suke kira su fasil daban batil daban amma jumhurin suna shiga kan shi da guda illa fil hajj sai dai a hajj wani fa da kuma aure ana iya samun bambanci a nan misali aka zo aka ɗora mace aure amma ba a gaya kowa ba ba shaidu an sami mai so da mai bayarwa su kana son ta da ya shi ina son ta ai ta ce kuma ka gani ki dai ai shi sa ma na zo gurin ka to na ɗaura maka kamata ku tafi ta ba ka ka ɗaura masa ya ce za a zo ana magana wancan matan wane ce amma ba da ya sani ko to wannan rashin shaidun ba zai sa a ce idan wannan mijin ya ja ya bukatar sha'awa da ita ya samu ɗa ka ce ba ɗansa ba ne ko ka ce ba za a ba ta sadaki ba inda ba shi to ta ci sadaki ta al'asari da sadaki an samu tarattu ba a yadda aka ce ba an samu rashin sharaɗi na wannan shaidan ko amma rashin su ba zai sa a ce ba za a iya wasu abubuwa da suke biyo bayan ingantacce ibada ba su biyo bayan wannan auren ba za ce eh za ta yi masa isa yin ke ta an fahimta za a ce i eh, ɗana ka ne sai ma gaje shi an fahimta a ta bata ta sadaki tunda ai ya ga bukatar sha'awa da to duk waɗannan kaga asar tana ta biyo baya amma kuma ba a cika shaɗe ba a wajen ne to ana kama ibada aure haka ta faru kaga kwasu ce a haka amma shari'a ta nuna cewa ba zai lalata ba za a kira asari da asar da za su biyo baya ana samun irin wani haka aikin hajji a ce ai duk wanda kike aikin hajji to ba shi ba farauta an haramta masa yin farauta haƙƙi na nufin wanda iya farauta a cikin aikin hajjin ya zo da abin da zai lalata masa aiki saboda an hana shi kuma ya samu haka ta ta aikin hajji an ce haka ta faru in kai farauta abin da ke ruwan su kamar barewa ta kai akuya to ka ba da akuya hajjin ka ta ba. ai dai ka farauta an gama ya dama ta ka saka farauta ko za ka ci ko ba za ka ci kun gane ko kan ma ka taimaka me yi sai ka zo kai to nan ba za ka ce aiki hajjin ta rubuce ba kun gane to a ce a ka ba da akuya a zama kansar sarwa na a aka ce kuskura ka aski gashin kanka lokacin aski yanzu sai ka aski kake to za ka yi fidya ka yanka dabba shi ke nan aikin ka to ana samun a irin ibadar aikin hajji a irin harkar aure irin wannan iratsu da ba ai ba ai ba kai ba ka sani inda jahilci ba da to kuma ibadar kalama irin wannan ta aikin hajji ai dama a dukkan addinin musulunci ba ka ibada ba ka sani za ka yi an fahimta ko shi sa ma duk wannan ba ba su taɓa taɓa zuwa aikin hajji ba ake wannan dinki ta ake za mu ka tura kaza ga kaza ga abin da ba so kai ga abin da ke so kai kuma ana tsakar aikin hajji ma an je guri ana faɗa amma duk da haka sai ka tar da masu irin wannan duk haka wanda aka je suka tsawa su suka suka da suka ce na abokin ta suka ce wallah tun da muka ɗansu nan da ake zagayawa ba mu sake haɗuwa da shi ba ba faɗi awon ma da shi tsawafin ma ka gaza wannan zai maka ɗuwa kariya aka kashe gona haka ba ka ga duhun ya ta zuwa mutumin da an hau lufta da shi an je ɗakinsu kowa ya sauke shi an zo za a bar gidan kowa ya ɗiro kayansa ya zuwa koma ɗakin an je da lifta an ce lifta ta buɗe an ce ku koma da ɗakin ya ce shi ba ta nan za ta buɗe in ta buɗe ta can ne ya da ɗakin su yake ta kuma lifta ta guri ɗaya take buɗe a da yaushe da ka gama irin wannan juyawar kwakwalwa da za ka da shi dole su da kama shi a rikin gurin ibada ka ce nan kaza ake kai kaza in ba kaza sai da mai ido a sai dai wanda zai ce da shi kaza za a dai gurin kare abu kuma ka kawo shi wani abu na bude da dahilci ya kai ya kawo cikin al'umma to wannan shi ne abin da ya shafi a rashin alhakamun iya. waɗannan abubuwa a ilimin usulun saninsu shi ne zai sa in ana magana na hukunci hukunci za a rika magana da kai kana fahimtar su kare da ce wannan fasirin da ya ba wannan da kana fi shi ma ne za ka fahimci mai ma ne za ka fahimci mai fasid an gane an ce ha za su shi ko sahihu da ba to za ka fahimci malaman su da su ce sahih ma'ana ibada ta samu tambarin karɓa su sun cika da sun samu za a iya samun sakayyar an yi abin da to shi ne abin da wannan ilimin na wacce ne sulu da ke ike kawa a ƙarƙashin wannan babu na kan kamar wata iya eh ilkhamis abin da ke tattare maka bayanai masu tsimbin yawa na biyar shine ce a sharɗul ju'li sharaɗin da bayi suka haɗu suka sa wa kansu wajibin tamfis wajibi ne a yi da shi kada a cikin aiki da shi manar wa kalib nas da shari'a matuƙar ce da ya saba wani gundarin na da na shari'a da cikin da ƙoƙarin ba cika da hadisi a ɗan makara ne to shi ne muka magana cewar kamar abin da ya shafi mu haɗu a tsakankaninmu mu ce Ɗan don garinmu mu kyauta don abubuwan su daidaita duk asabar ɗin ƙarshen wata kuma zai tsaya share gidansa a ƙofar gidansa kuma a fito da kwasar gaba ɗaya ɗaya biya a cikin filin laziyo a zuwa za ka zaka ce ah, to Allah ne ya kira mu Wannan a cikin hadisin da yake shi da shararan asabar ba za ka wannan wani sharɗi muka sharɗanta wa kanmu don abin da za mu samu tsari a tsakaninmu ko mu samu inganta lafiyar jikinmu sannan mu samu kuma tsaftar ɗaya da muke rayuwa za ka ce wani sharɗin ba a cikin alƙur'ani ne ba a cikin hadisi ba ne ba sai ka ce ya ci karo da aya ko hadisi sai mutum da ka eh to ana kana damar ka kai da wannan in ina gaya maka mu yanzu in muka haɗu muka wannan ko shugaban ƙasa bai ce ba ko gwamna bai ce ba mu muka samu sai dai shine dai da uli bayi ne suka sa ba ba shari'a ce ta cikin da shi ka gane shi zai karɓa ko a ce shugaba ne ya zo ya ce ku yi shi ya sa muku da a tsakankanin ku ne ku da shi ko kuma iku iku ku haɗu kuka sa ku a wani misali da na bayan na traffic light ko kuma sai ya harka tsaye da ba da hannu ya tsaye da nan ya ba da ya tsaye da nan ya ba da nan sharaɗi ne in ka zo ina ɗaya ta tafiya lallai ne da shaɗar ta kawo ba ka zaka ce an kama a yadda ce ina ɗaya ta tafiya ko hadisi wannan sharaɗi ne da muka sa a tsakankanin mu don tsari ya dore don al'amuran mu su daidaita kuma ina mai tafi daidai wajibi ne ka aiwatar da irin wannan sharaɗin mutum bai ci karo da gundarin lattin alƙur'ani, ko hadisi ka gane ta gane eh, na takwas da tara bambancin su abin da ke so ya nuna maka shi na farkon ya maka bayanin mai tashi ko shi ne duk ibadar da ta rasa rukunai ko wani rukuni daga cikin ta ko ta rasa wani sharaɗi daga shaɗanta ko aka samu wani abu da yake hana ingantuwar shi ne bayanin da ya maka amfani. a na tara kuma sai ce da su da fasid da batin abu ɗaya ne da tsare ka da bayanin albatin kenan yanzu kuma yace da kai yadda ya fassara masa alfasid ka ɗauko fassararsa ka kasa wa albaɗi kaga da bai gaya maka ka ba a lalle ka fanta ka sannan sai ki kai kuma har wa yau da fasid da tun dinnan abu ɗaya ne sai dai suna zama ba abu ɗaya ba a cikin wato hajji da kuma mas'ala aure. Awa iya samu abin zaci da shi fasit ne amma bai lalata auren duka ba a cikin harka aure rashin sharaɗin shaidu ka gane fasit ne ina ɓata aure Ka yi ba shaidu an gane amma bai kai a ce ya rusa abin da yake cikin auren ba yawwa yawwa rusa ka fahimta Su da haka za a iya cewa wannan abin fahatin ne amma kuma lalle zama batsin ba ya rusa abin ya kauta shi ana samun irin wannan lokaci yanzu ka fahimci kice ne yawwa idan babu su misali idan ya ɓaci shi ne a nake gaya maka dan shi ma shi ma ya bar maka tsokaci yace ana samu a harkar aure an zo an yi ba shedu to daga baya za a zuwa ce to tunda ba shedu ba ɗan da suka haifa ba ɗansa ba ne a kwato shi a kashe gidan marayu za a zuwa ce a ah, yanzu da yace ya saki ka ba za ta yi isa ba ko da ya mutu ba za a ce ba za ta yi ta kama ba ka gane sai a duk za a yi waɗannan gida zuwa mutane gaba su kyau ko wane sun bai kuskure wane ya ba wani aure kaza kaza ku zo a ɗan gaza muku za a iya gyaran abu kuma aure ya ɗore ci gaba an fahimta to shi ne ke magana kan wannan har kuma ka magana a aikin hajji na ga abu ya faru an ce ka kai kuma kuma ya faruwa kuma hajjin ta zama ta zama a ci kai kai kaza an yi gyara an amma in ka riga kai sallah ka ba ruku'u kana cewai wai ka riga ka yi kuma za ce wai a ji a ɗauko ruku'u a saka a ce ya ba zai ba to shi ne ake dama irin waɗannan wasu lokutan ana samu amma sauran ibadun in ka aka ce fasil ne ko batil to fa batil ne fasil ne ka fahimci da yake wakarar taɓar a wato amfanin da ake samu daga ingantuwar ibada suka biyo baya yawwa ta in kai sallar da ta cika rukunanta ta cika sharaɗanta daga cikin amfanin da kake samu ba mai kyau da kai sai ka zo ka kuma yi ka kuɓuta sannan da cikin amfanin da ake samu Allah zai baka labin abin da ka ka gane daga cikin amfanin da ake samu za ka samu cikin zuciya za ka hana ka miyagun ayyuka ila salatu da nahari ba sha'i ka yi irin wacce take hana ba sha ka yi irin wacce take hana munka wannan Afar ne ya tartabu a sai hatiha an gane amfani da kake samu da na farko ta isar maka ma'ana ka kuɓuta daga asaba kan laifin ba ka kuɓuta daga asaba kan cikin ka sake shi ne wa bari asibihi a zirma ba asar kuma an karɓa za a baka lada ta kyau na ta ka wato ainihin da albasha daga munkari da shi da su shi ne ya samu ya ga baya samu wannan asar da ba shi kusa shi waɗannan abubuwan zai iya kuma rashin cewar ba ta zama sahiha da shi ya sa shi wanda aka wajen karɓa ba shi ne wannan da ta yi amfani da shi ba ba ɗauki da ba ta ba shi ne da abin da yake mata shi da mata kuma ce kuma yake mata haka ba ta su mai sai ka dawo da baya da da kake eh, saboda waɗannan duk ba su san shi haka ne ta tafi da haɓar Allah sai ta fata kowane ruwa abun da yake mai zarafa ne haka ne kaɓa ne sai da kai ce ta zuwa ruwa ta zuwa kuma ta da a nan ya ita ba to abin da kuma sallah tun wata bihi rana da ta ta bai ko ta lafi sanar ba a ta yara kana ta kuma da tsarin ya kun shekara ko a masu aure ya hannun da ya ta ta da sabar gidan mutum shi nan jiran dai sai da suka alama da magani ta ya da ba ba ba sai mai yana kafin kafin kenan sai kina su su na mamu yanku kafin sai kika so ba da mu da mata ka bona? a lokacin da gurin za ta zauna ya rufe ta ce bai da tsari eh, bai bai da musamman a garkuwa ma ba ta duk da haka a lallan mai da aka rike mata musu ana zuwa mata faran samu ta a lokacin a lokacin ta ce ce ce kallon magarba shi ita Allah ya ci shi da yake yake ya kare haka haka ne amma su kuma kuma ba ta yi a to dama abin da abin yi a nan shine samo kanta in kace wanda yake cikin halin rudani da kidima sai yayi ibada ka ga samar da ibada ne ta inganci ita ya kamata a samar ita kanta rayuwarta ta samu za a dage mata da hukumar aka samu masanin kuɗaɗen ikilasi ya rayu mata a yi yau a yi gobe a yi shi a jera kamar sati an za ka kusan kullum ana samun rasuwa na abu da matsalar talafa sannan kuma waɗanda suke wasu majibinta na ke ma wanda ya mutu kuwa ya yi ya tafi to a mai da karatu zuwa bakar abin ji a gidan da ko da ita ta sa ba ko ana tunanin ba ta sa ba saboda matsalar da ita ciki da ita ba su ba ta sa ba to wani wanda yake gidan ya sa yadda ba ya ta iya da tana cikin gidan sai ta wani zai kore su daga zaman tare da ita idan har Allah ya sa tana dawowa daidai suna kila duk abin da aka sarrafa ba ta za ta dace da ta ɗau abu ta ce ruwa ta ce ba mu tsarki wani tsarkin zuga mai tsarki nan da na ake shi yasa ma dama na rike shirin shi sa ma kaza kaza ɗauki ki da wannan mai tsarki butan mai tsarki ce ruwan ma mai tsarki ne ita na ake yin gidan kada lala ta sa da fiya ta ga ga da duma nan mai tsarki ne da tsarki take su duk tsarkar duma sai la ilaha illa hu ba suna yi sai suna yi sai mu sai kuma ke sai su ne ala sai ne ajira kana yi kana yi sai sai ta su da ba su ba ba su in aka Allah Allah maganar abarin da yi ba da wannan wani abu ne kamar da yake cikin halin imota da hauka idan ya zama mata haukan shaitan don fitar da ita daga hayyaci ba za ka canza bai cikin hayyacin sa Ka ta tsaye maka azar raka takwas ko ce biyu ko ce uku ka ce bata cika bata ce ta ka ga za ka da mai